a hir ɗinku mata mace 'yar gata mata a dangare idan babu ku babu gari mata aljannar duniya mata farin cikin rayuwa mata haƙuri mata juriya mata martaba mata tausayi in gajirce mana zance komai na mata ne in ji wani mawaƙi amma duk da waɗannan sai allah ya sanya mace ta kasance mai rauni zuciyarta akwai taushi abu kankani yake karya mata da zuciya ga sauran amincewa da duk abin da aka faɗa mata abin da kuma ya fi illatar mata da zuciya shine soyayya mafi yawancin mata suna so ne da zuciya ɗaya tsakaninsu da Allah wanda saboda rauninsu ana ɗan samun matsala kaɗan sai ya yi musu mummunan illa wasu ma har ya yi affectin ɗin rayuwarsu ko karatunsu kai wasu kuma saboda wannan ba za su sake yarda da wani ɗa namiji ba yake yar uwa ya kamata ki san irin soyayyar da zaki saboda rashin tabbas din wasu mazajen don haka bai kamata ki zafafa soyayyar ki ba akan wani ki sassauta saboda ba wanda ya san gobe ta ko an samu matsala ba zai yi affecting ɗinki sosai ba sista bari na baki wani ɗan sirri a duk lokacin da wani namiji ya fahimci kina yi masa makauniyar soyayyar da ba za ki iya rabuwa da shi ba to daga wannan lokacin ya samu license din ya miki duk wulakancin da ya ga dama saboda ya san ba za ki iya rabuwa da shi ba ko da kuwa shi ma yana son ki yar uwa ya kamata ki san da waye za ki soyayya ki san dalilin da ya sa kike son shi kar ki wulakanta kanki kuma kar ki kankantar da kanki saboda soyayya kar ki taɓa yin kuskuren son wanda bai san wace ce mace ba sannan kar ki nace sai wanda kike so zaki aura ya fiye miki alkhairi ki auri wanda ya fi son ki ba wanda ke kika fi son shi ba sannan a ƙarshe zan iya cewa maza ku ji tsoron Allah kar ku wulakanta wanda suke son ku kada kuma ku wulakanta mata sirrin mallakar zuciya TV idan kuna so ku ci gaba da samun makamantan waɗannan bidiyon a rayuwa ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana ƙararrawa sanarwa idan bidiyon ya burge ku ku danna mana alamar like mun gode